shekara ta dubu da da arba'in uku, wanda shine ya zo daidai da hudu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da da ashirin biyu. karatunmu na littafin minhajin muslim na sheikh jabir da jazairi za mu tashi alfasali sani ashara fasali na goma sha biyu ahkamul qada'i wa shahadat za mu tashi hukunce-hukuncen alƙalanci da kuma hukunce-hukuncen ba da shaida a musulunci wa ma thalathi ma mawad malice wannan karatun zamu tattauna maddodi guda uku almadatul ula madda ta farko fil qada'i game da me ake cewa hukunci a musulunci a ta'arifu al qada'i hukunci shine bayanul ahkamu shari'ati wa tanfizuha ayi bayanin hukunce hukuncen shari'a kuma a wanzar da su a gaya maka me shari'a ta gindaya na hukunce hukunce sannan kuma yaya ake wanzar da wayannan hukunce hukuncen ga mai laifi a musulunci namba ta biyu hukumuhu me hukuncin hukunce hukunce a musulunci alqada'u min furudil kifaya malici abinda yake ci alƙalanci ko yin hukunci tsakanin mutane idan husuma ta barke tsakaninsu yana daga cikin farillai na idan wani ya ɗauka wani ba sai ya yi ba nan ba musulunci bai tsara cewa dukkan mu gaba ɗaya mu zamanto alƙalai ba gaba ɗayan mu ya zama kowa ma alƙali zai na hukunci a baya ba musulunci bai tsara wannan ba da haka idan wasu suna yi to wasu ya faɗa a kansu wasu kuma su tafi neman abinci wasu ya zama su zauna nan baitul malin musulunci take ɗaukan ɗawainiyar su gaba ɗaya da cinsu da shan su da kuɗin ana ba su kuɗi ma sama da yadda yadda ake ba wa sauran mutane ma'aikata saboda kada a yi amfani da dukiya wajen siyan su dan rayuwar mutane da yawa tana da alaka da abin da za su yanke na hukunci haka dukiyar mutane haka jinin mutane haka mutuncin mutane shi yasa a da duk wani ɗawainiya na alƙali baitul mali ne yake ɗauka abincin gidan shi ba zai sanya aiki ake ka masa abinci ba kawai gwamnati ce za ta dinga ka abincin safe abincin rana abincin dare ne komai na gidan shi gwamnati take daukan masa dawainiyarsa sannan haka nan tufafin da zai sa karatun 'ya'yansa jinyar 'ya'yansa iyalansa duk wani abu da dai aka san zai dinga daukan hankalin shi ko zai sa shi a damuwa gwamnati sai ta dauka gaba daya a hakan kuma yana da albashi mai tsoka ta yadda ba zai tunanin tara abin duniya ba ballantana ya karbi cin hanci ko rashawa a hannun wani haka abin da ake bashi ya ishe shi me zai yi bayan komai an masa da haka idan aka samu wasu suna yi to wasu kuma ya faɗi a kansu fa'alal imam wajibi ne ga shi shugaban mutane an siba fi kulle baladin min biladi wilayatihi qadiyan wajibin shugaba a kowane gari kowane gari ana so ya kafa alƙali wadda alƙalin nan zai dinga jibintan aikin da shi shugaba ya kamata ya yi na hukunce-hukunce da ke tsakanin mutane da haka shi shugaba zai wakilci alƙalai a dukkan garuruwa qadiyan yanubu anhu wanda wayannan alƙalan za su maye gurbin sa ne shi ya kamata ya zama alƙali da zai dinga hukunce-hukunce tsakanin mutane amma shi shugaban ba zai yi a ce yanzu yana Abuja yana Kano yana Lagos yana Taraba yana Jalingo yana Jos Maiduguri Yobe Bauchi abu zai yi ba ai to sai zaɓi zaratan mutane masu amana masu ilimi masu kishi masu tsoron Allah ce kai ka zama mun wali a gari kaza kai ka zama mun wali a kaza qadi a kaza kai kai ka zama alƙari a waje kaza kai tafi alƙari a waje kaza Allah ya sa mun gane da haka fi tabil ahkamu shar'iyya wannan alƙalin aikinsa shine zai nawa mutane bayanin hukunce shari'ar musulunci wanda ya kaza hukuncin shi kaza ne wanda ya kaza hukuncin shi kaza ne wa ilzamur ra'iyati biha kuma zai dinga zai dinga lazimta wa su wadda suke karkashin wancan babban shi shugaba zai dinga tabbatar da wannan wannan abin da ya hukunta a kansu wanda ya sata zai hukunta a yanke masa hannu wanda ya zina zai hukunta a zane shi idan mara aure ne idan mai aure ne zai hukunta a jefe shi idan mutum ya sha giya zai hukunta a mai bulala tamanin haka zai dinga wazzan da wa'annan dokokin a cikin mutane bi kauli sallallahu alaihi wa sallam, annabi na cewa la yahilu li thalathatin yakununa fi falati min al-ardi zala ce bai halatta ga tawagar mutane guda uku da za su zama suna rayuwa a wani farfajiyar ƙasa kina a daji ko da a daji ne aka samu mutum uku suna rayuwa a wajen illa ammaru alaihim ahadahum manzala ya ce face sai sun shugabantar da yakan shine shugabansu shi zai ba su doka shi za su wa biyayya in sun yi laifi shi zai hukunta su wannan wajibi ne a musulunci sai an samu shi yasa ba a so mutum idan zai tafiya ya tafiya shi kadai ko ku biyu ana so ku zama kun zama tawaga daga nan kuma sai ku shugabantar da wani a kanku da haka idan za ku yi tafiya a mota sai ga to jama'a da Allah ya haƙuri direba ya kamata a motar nan tunda mu goma sha biyu sha uku mu samu shugaba to waye aka wakilta sai a to tunda kai kai tunanin haka kai an wakilta ka shugaba to ba matsala na karba da haka idan ana tafiya sai ka ce a ayi kaza ya kamata mu yi kaza ya kamata a yi kaza an gane ai da ya kamata a samu in dai ana cikin tawagar tafiya to Allah sai ya sa wa tafiyar albarka na uku man sabul ƙaza'i. mala ce shi wannan alƙalancin da za a baka wannan gurbin da za a baka na alƙalanci ka karɓa ka zama alƙali mala ce yana da matukar hatsari sosai yana da hatsari Man sabul ƙaza'i min akhdaril manasib mala ce zama da za ka yi a kujin alƙalanci na daga cikin wajaje da za ka zauna a rayuwarka mafiya hatsari wa zamuha sha'anan sannan yana abu waje ne wadda sha'aninsa a addinin musulunci yana da girma kwarai da gaske idh huwa niyabatan anillahi ta'ala zaman da kai a kujerar alƙalanci an kawo kes ɗin nan kaji wannan ma an kawo kaji ka ce wane ne mai gaskiya ware mana gaskiya kana magana da yawun Allah ne a madadin Allah kake magana ka ari bakin Allah kana cin albasa ne da haka duk abin da ka san Allah bai so ba Allah bai yarda da shi ba kai to ka ci amanar Allah ka ci amanar manzon Allah shi yasa ne wa khilafatul li rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma kana wakiltar manzon Allah ne dan alƙalancin ka zaka kawo aya zaka kawo hadisi dan daidai ke da kaci annabi ya hukunta abu kai aiki da hadisin manzon Allah daidai ke da hadisin daidai ke da Allah ne ya hukunta abun idan ka ci amanar wajen ka ci amanar Allah ka ci amanar manzo Allah ka ci amanar al'ummar Allah ka ci amanar bayin Allah falihada haddara minhu rasulullah wanda yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunni kware da gaske yayi ta ya ja thalathatun maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙalai dangi uku ne alƙalai muna da alƙalai classes uku dangi uku wahidun fil janna manzala ya ce a cikin dangi uku nan Kwaya ɗaya ne yake cikin aljanna wa thnani fin nari manzo amma guda biyun su ƴan wuta ne da haka cikin alƙalai guda uku ɗaya ne kawai a aljanna amma biyu ƴan wuta ne fa amma alladhi fil jannati manzo wanda yake cikin aljanna a cikin su farajulun alƙali ne wadda arafa al ya san gaskiya wa qada ya yi hukunci kuma na gaskiya ya tsaya ya yi bincike ya nemi bayanai ya nemi shaidu ya an yi bayani filla-filla daki-daki ya tsaya ya gano wajibul haq ya gano fuskar gaskiyar da ya gano wane ne mai gaskiya wane mara gaskiya sai ya ba wa mai gaskiya gaskiyarsa ya ba wa mara gaskiya rashin gaskiyarsa da ilimi da ikhlasi da tsoron Allah da sanin ya kamata da dacewa da bincike ya gano kuma ya ba wa mai gaskiya gaskiya mara gaskiya ba shi rashin gaskiya shi wannan dan aljanna ne wa rajulun sai alƙali na biyu arafa la ya san gaskiyar bayani ya nuna masa shaidu sun tabbata duk wasu bayanai ya gane wa jara amma sai zalunci fil hukum a cikin hukuncin nashi ya ɗauki gaskiya ya ba wa mara gaskiya mai gaskiya ya ba shi rashin gaskiya fa huwa nayi mazala yace ce bincikensa da iliminsa da shaidun da ya ji gaba ɗaya basu masa amfani ba dan wuta ne shi wa rajulun qadalin nasi ala jahalin da kuma alƙalin da shi kuma da amma bai ilimin alƙalancin bai sanya ake ba kawai ya ji ya gama bakwalis sa ya karanta shari'a lo ko civil law ya tafi university ya je yayi lo shekarar shi biyar ya tafi law school a Lagos ya gama kawai shikenan daga nan baban shi wane ne dan wane dan wane ne kawai shikenan aka bashi alƙalanci bai da ilimin abin ya jahilci abin sosai bai iya sosai ba ya dinga na na addini ake bukata misali yanzu ko da a rayuwa yanzu da ake da irin irin court court court ma magistrate din nan a can din ya zama ka kwari a abin mu yanzu muna magana ma akan shari'ar musulunci ne kaga yanzu ba ba aiki da ba aiki da shari'a court din ma gaba ɗaya suna ne ba kawai da a rubuce ne a jikin bango shari'a court mm, amma an ga shiga zaka ji ana sakin layi ne kawai a cikin littafin wane da case basis wane basis wane in bayar sa a yan samu ke tsakanin wane da wane sa a shari'a court in ka ɗauki littafi kai na hadisi zai ka alƙali ne ce ka bashi sai ka bashi sai aje sai zai bincika Allah ya sauke manzo Allah ya ce fa wa finnari annabi ce dan wuta ne wa qali li abdurrahman annabi yake shi abdurrahman ibn Aufin. abdurrahman ibn sumra kai manzo Allah ya ce ya abdurrahman ibn sumra manzo Allah ya ce ya kai abdurrahman dan sumra la tas'alil imara kada ka yadda ka nemi shugabanci kada ka yi a wancan lokacin shugaba shine alƙali sayyidina usman kai ne shugaba kai ne alƙali har daulolin da aka yi baya bayan nan haka ne fa yasa kake ganin ga gidan sarki ga kotu yanzu ko da kofar shiwon ka ga gidan sarki ga kotu a nan ai eh to da shi sarki shine alƙali ka iya ka kure kai kaza to idan har matsa maka aka yi tirsasa maka aka yi aka baka manzo Allah ya ce to Allah zai taimaka maka Allah zai agaza maka Allah zai tsare ka wai ina wadita ha an mas'alatin amma idan zuwa kai ka nema ka cika application ka je kai interview ka kama kafa ka dinga bin duk inda zaka bi duk wani abu ne kamata kai wakilta ilaiha Allah madaukin sarki sai ya bar maka abin kai ka je ka ta fama da abin ka ta gura kana tashi shi yasa kake ganin dukkan wadda nema neman shugabanci yayi ko ne za ka samu abin zai dinga bashi wahala dan babu taimakon Allah a ciki idan yana so yayi da adalcin bai isa yi ba saboda wadda suka bashi wajen sun bashi ne ko wadda suka mai hanya ya je wajen sun masani ne dan wata ranya musu rana mutum lokacin da kake nema ya ma referee ya ma endorsement shi ya rubuta not ya baka kai aka dauke ka kes sa ya zo kotunka ka isa ka masa hukunci ne idan kuma ka ce za ka yi hukuncin kai to kai ma ka sa baka cin kujera kai to kuma ka karba kana cin tuwo miyar gidanka ta yi ja da nama to idan aka koma back to square one za a kuma cin gabza ne. Allah kawai kwaɗayinmu ne amma wallahi da gabzar da za ka ci ta halal billahi da zai tafi maka farfesin da zaka ci na haram daɗin minti nawa ne duk daɗin namu ne daɗin fa na minti goma ashirin ne ka gama jin daɗin da wanda ya ciyo gabza da wanda ya ciyo nama kaf mun gama ci ya shiga cikin mu daga ya wuce da ni da kai duk ɗaya ne zai yi ma ɗumame na ya faiƙe min ciki akan akan farfesun ka kai Allah malam idan ka samu ɗumame samu man shanu aka sami yajin daddawa ta tabarakallah masha Allah eh na'am wa qawlu sallallahu alaihi wa sallam annabi yake cewa sayahrisuna alal imara manzo Allah yace yau da gobe lokaci zai zo mutane za su dinga kwadayin shugabanci kwadayin alƙalanci wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah manzo Allah yace wallahi sai ta zama nadama ranar kiyama fa ni'mal murdi'a manzo Allah yace madalla da dai farkonta a farkonta almudiya shine ha? madalla da farkonta farkonta za a baka shuga za ka na jin daɗi in ka zo wucewa ce a tashi a tashi kot an tashi ka zauna kot an zauna kana jin daɗi Alkabba an da ana sa alkabba. an sa ma Ka kana tafiya ana binka a baya ba wanda zai shiga gaban ka. an gane ai kana tafiya kana muzurai kana zara ido annabi ya ce iya wannan jin daɗin duniyan ne kadai. wa bi'sal fatima manzo Allah ya ce amma tir da ƙarshen ta a ranar kiyama dan wuta Allah zai saka ka tir da ita Allah kada ka jarrabe mu da alƙalanci Allah kar ka jarrabe mu da shi dan jarrabawa ce a yanzu idan Allah ya jarrabe ka da alƙalanci wallahi duk imaninka duk yanda ka so kai ba za ka iya ba malam ba za ka iya ba kawai ba za ka iya ba ne duk yadda ka yi ƙoƙari kawai ka yi haƙuri ba za ka iya ba ne saboda wadda suke da baibaye da kai ɗin suna da interest kai ma kana da interest da aka abubuwa ga su nan jack wadda za su zo su dabaibaye ka wani ama da tsoratarwa wani ama da kuɗi wani ama da asiri wani ama da kaza wani a kes ɗinsa kafin a fara kesin ya san gabanka zai zo ko kesin yana zuwa gabanka in ya zo zai baka gidan da har rayuwarka ta kare ba za ka kare neman wani gida ba ya ishe ka rayuwa wani ya baka makullin mota ce ah, alam akramakallah ga wannan ko za a dinga dan hawa ana zuwa kotu ban gane kawai sai ne mai kes kaza kaza kaza yi amma na bayar ne akramakallah saboda kawai dai ba dan wani abu dama na sani ne mai gaskiya amma ka san irin kuɗin ya kamata ake ganin ku a manyan motoci da kar a rena ku eh Allah na gaya maka zai yaudare ka da ƙanana da kalamai da kuma kai ka san ka karɓi motar nan to ka karɓi rashawa ne me yasa bai baka kafin ka zama da ƙali ba me yasa idan kesin shi baya gaban ka bai baka ba ba a yarda ba ya rike sa kai ka rike kujerarka abu na uku na hudu la yuwalli la qada'u man yuqlibuhu dukkan wadda ya nemi alƙalanci to kar a bashi idan aka ce to jama'a muna neman alƙalai da za su yi aiki a ƙasa a jiha kaza duk wanda ya ka application to ya zama wannan criteria ne na ya faɗi duk wanda ya nema criteria ne ya faɗi kawai ta gwamnati sai tsaya ta kalla ta duba ta ce a waje kaza kaza akwai malamin fiqihu eh kwarai malamin fiqihu ne ya kware a fiqihu sosai to ya nema bai nema shi a ce a ji a ɗauko shi a waje kaza akwai wani bawan Allah yayi digirin sa a kaza yayi masters din shi a kaza yayi PhD sa a kaza ya kware sosai ya nema a ce ah, a babu application din sa anan me yasa bin ya ba ce a ah, shi ya ce baya so gwamnati to shi aje a kawo shi shi zamu ba wa dan zai kiyaye dokar Allah la yanbaghi an da musa bil qada'i li rajulin talabahu malai ce bai dace ba a bada kujir alƙalanci ma duk wanda ya nema aw li rajulin yahrisu ala al-husuli ko kuma wanda bai nema ba amma dai yana nuna kwadai yana kai hari ka sa akwai da baya nema ba amma dai duk wasu rukunai ne yana nema din sun cika bai neman bari amma inda abubuwan da yake nunawa a zahiri to sun nuna yana so eh ba lian al-qada'u tab'atan thaqila malici saboda alƙalanci nauyi ne mai gaji mai wahalarwa nauyi ne mai girman gaske kai fa za ka sa hannu a kashe mutum kai za ka sa hannu a ɗaure mutum kai za ka sa hannu a yanke hannun mutum kai za ka sa hannu a jefe mutum kai za ka sa hannu a kai ai kaza abuwa ga su nambar jack wannan abin da ka sa hannu ranar kiyama wallahi alazim billahi tallahi ranar kiyama Allah sai ya aji ma da ka sa hannu sai kawo Allah bayani da wasu grounds ka yanke hukuncin nan kaga ai abu ne mai matukar hadari ai hadari iya hadari ba wa amanatun azima mai ce kuma amana ce babba idan ka barka da alƙalancin gidanka ma ya ishe ka ƴaƴanka sun yi fada wannan yaron kana son sai na ma biyayya wannan kuma baya ji gashi kuma sun yi fada wanda kake so ne bayi da gaskiya gashi ƴaƴanka ne idan baka yi adalci tsakaninsu ba wallahi Allah sai ya tambaye ka ranar kiyama Allah zai tare ka ya tambaye ka da wani da wani sun yi faɗa ka yi alƙalanci amma wancan ci ba ta da gaskiya dan ka kalle ta zai ce mace kuma karama sai ka ba ta gaskiya idan da wani ne mata a baya da dukan shi kake yi amma da ita ce ba da gaskiya sai ka ce shi kanin ya yi me yasa yadda kake dukan shi in ya mata ita baka dake ta ba mu za su kai muta fa fa matanmu za su kai muta matan ka biyu matanka uku matanka hudu wannan amarya ce fil alida wala kuma uwar gida ce amarya ta tsokani uwar gida ko uwar gida ta tsokani amarya sai da uwar gida tana da yara da yawa kana jin tsoron ta dama sai baka tsaya kai abin da ya dace ba alƙalanci ne kai ma Allah ya baka shi sa manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi shi sa malai ce la yadribuha illa mustaqiffin bi sha'niha babu wanda zai nema alƙalanci fa sai wanda bai santa ba idan mutum ya santa ba zai nema ba kamar mutum ne fa a ce masa ga wuta ya ce a bashi ya kama mustahinin bi haqqiha idan ya rena haƙƙin alƙalanci shine zai je yana nema la yu'manu an yakunuha irin wannan ba za a aminta da cewa ba zai ha'inci alƙalancin ba dan duk wanda ya nema ai zai ta wa yab'athu bi wa ya'bathu biha duk wanda ya nema ai ba za a aminci da cewa ba zai yi wasa da ita ba da haka zai iya dauka abin da wasa a kawo kes ce mene waye da waye da wannan ku je kulle mun shi za a kulle mun shi kaga an ce wani a kai shi prison a kulle masa shi kaga an ce shekarar shi ashirin daga waiting trial ashirin yana kulle shekarar sa sha biyar yana kulle daga waiting trial daga kawai wani ya ce kesinsa sau ɗaya aka yi a kotun ba a sake yi ba wani ya ce shi kan ma dama ba a yi ma kesinsa a kotu ba kawai an kawo shi na an ce ajiye shi kafin a neme shi shiru shi kenan shekara ashirin talatin a kowanne tun yana saurayi har anan zai tsufa a duba ya raba sosai ma ku duba kesin a duba da wannan tsohon da ya zo kowa yana tashi ya ƙi tashi ya ce me yasa ba za ka tashi ya ce me yasa zan tashi waye kulle kai ce tun kana ɗan doka mai gajeren wando ka kawo ni nan ya ce ka fita ka yafi mai ce wallahi ba zan fita ba ya ce na fita ina zan je shekara ta talatin ko arba'in da wani abu a cikin wannan wajen matata ta mutu hamsin afwan hamsin mamata ta mutu waye na ya in na fita yanzu wa na sani babu wanda sai da haka na fi ma sabawa da nan abin da kawai in mutu a nan ka gaya min yanzu ado ya mutu in wannan mutumin ya mutu yanzu kisa gaban Allah ta ya za a fara idan ya ce bai yafe ba haƙƙinsa na shekara hamsin yana ɗaure ka gaya min azumin ado shekara nan za a bashi da shi sa wani abu ne da yana da haɗari ƙwarai da gaske malikin ya cewa fi zalika min fasadi din bayan ma haka da daga cikin abin da zaka jawo na barna idan baka cancanta ba ka baka shi shine ruguza addini gaba ɗaya. wal bilad zaka rusa gari ne wal ibad zaka rusa bayan Allah duka wanda ya kamata a kashe shi ba ka kashe shi ba wanda bai jinta a kashe shi ba ka kashe shi ma la ya la ya yatahammal wa la malai abinda mutane ba za su dauka ba gari ba zai dauka ba ka zo ka daura musu wani jahilcin ka Wani da kala rasulullah wani sa manzo Allah yake cewa inna wallahi la nuwalli hadha al'amal ahadan manzo Allah yace mu wallahi janibi ce sai da rantsi ya wallahi ba mu bayar da ba mu ɗaura wannan aikin ma dukkan mutumin da ya tsalihu ya nema duk wanda ya nema ba shi alƙali annabi ce wallahi ba za mu ba shi ba aw ahadan ya su alaihi ko duk mutumin da yake kwaɗayin a bashi annabi ce wallahi ba za mu bashi ba wa sallallahu alaihi wa sallam annabi yake cewa inna lan nasta'mila ala amrina man aradahu mazala ce duk wanda ya nemi wannan aikin namu annabi ce wallahi ba za mu bashi ba kawai nema yi disqualifying ɗinka kai nema ma disqualification ne na biyar shuruɗu tawliyatil qada'i sharuɗan da ake bi kamun a kafa alƙali kamun a ba mutum alƙalanci la yuwalli mansabul qada'i illa man tawaffarat fi sifatil atiya mali ce bai halatta a kafa mutum a gurbin a kujerar alƙalanci sai ya cika wayannan sifofi kamar haka na farko al-islam ya zama cikakken musulmi ba gura maɗa ba ba dan haure ba Ba musulmi na kwarai. al'aqlu ya zama mai cikakken hankali sai an duba an tace an goge an zaɓe an tirji an murji ce kai an tabbatar da wannan mutumin yana da hankali kwarai yana da nutsuwa ya san ya kamata yana da hangen nesa yana da sanin dacewa ya san darajar manya ya san tausayin ƙanana yana da adalci yana da kaza yana da ilimi yana da addini wal bulugh sai ya zama baligi ba a bawa yaro wal hurriya kuma sai ya zama ɗa ba a bawa bawa wal ilmu bil kitabi was sunna sai yana da ilimi sosai na qur'ani ilimi sosai na hadisi dan akwai lokacin da zaka ga alƙalanci ake amma kana buƙatar hadisin sallah a wajen alƙalanci zaka ga kana buƙatar hadisin azumi a wajen da ka buƙata ce za ta kawo hadisin baka sani ba ta ya zaka nemo hadisi ya taimaka maka ma'arifatu ma ya yaqdi bihi kuma ya zama yana da ƙwarewa yana da sanin duk cases da zai yi hukunci a kai ya ƙware a kesisin aure ya ƙware a rigimar filaye ya ƙware an gane ai faɗa ya ƙware a kaza E fa al'adalatu sannan ya zamanto mutum ne wadda yau da gobe ta nuna ba fasiki bane ba a taba kamo shi yayi zina ba ba a taba kamo shi yayi sata ba ba a taba kamo shi yayi kasafi ba to idan dama tsohon barawo ne aka ba shi shi, aka barayi za su ce shi ginna me ya samu a to barawo an ba shi shi to ba shi ginna barayi su samu kofa ba ce na ya samu abin da zai dinga daure ma kai shine nan gidan babu kowa a kofar gidan yanzu idan aka ɗauki wannan mai wannan gida aka ba shi chairman local government ko aka ba shi ɗan majalisa gobe gobe wallahi sai karas rasta ina aka samu taburma ta ina aka samu butar alwala sai ka ga wajen ya zama wata majalisa yadda ka san an yi shekara goma ana zama a wajen kowa a cikin mutane ya san position na zamansa sa a nan wajen zama na ne yau aka fara zama amma kowa ya san wajen zamansa daga ran da ka bar wannan sitin kuma shi kenan sun watse a fito musu da kunu a fito musu da shayi a fito musu da shinkafa a fito musu da kaza kai an baka alƙalanci so sun tara kofar gidanka in juwa su watse kawai idan kana alƙali fa har ƴaƴanka da matanka da iyayenka fa shari'a tana sa maka wani tsakanin iyaka tsakaninka da su ba a yadda wata take wa matarka ma kyauta ba ba a yadda wani ya kawo kaji ya ce a shigar gidan nan ba ba a yadda ba matar ka idan ta karbi kyauta a musulunci sai ka hukunta ta kai dama wata ce ta kawo kaji ta ce dama mazan ne aka ce haramun an haramta a musulunci maza su baku to amma mu mata ce ta kawo idan mata tana kawo matarka kes in mijinta ya zo gaban ka ita wannan matar za ta samu matarka ta ce to lokaci fa yayi ya dan sa mana baki ka kula dabara ɗanka wani ya siyo ya siya mota ya ba ɗanka ya ce ah, a aran guru wala na ga yaranka yana tafiya university ne a napep bai kamata a ce a yadda kake nan ai akwai hatsari is very risk a ce ɗanka yana shiga napep da da mutane ɗayan talakawa ai za a kidnapping ɗin shi kidnapping ya bari a kidnapping ɗinsa ɗin Messi ya bashi mota shi yasa na bashi mota ƙarya ne wata ran maganan wannan mota za ta taso kuma na gane ha wallahi alƙalai malam haka ake cika musu gida da motoci motoci account ɗinka ko kana ganin wani na ma transfer baka san waye ba sai kes ya taso ya dauko maka ya dauko maka a stream of account ce a gara na kaza amma transfer kuɗi miliyan kaza amma transfer kuɗi miliyan kaza amma transfer kuɗi miliyan kaza kai kana ta cin kuɗin mutane baka sani ba shi kuɗin wata ran kuɗin nan zai yi aiki haka fa har ma ma'aikatan EFCC ka ga mutum bai da kes a wajen ku amma wani sai ga idan ba Allah ya sa an samu an samu mai tsoron Allah ba to sai ga wani ya samu wasu a cikin na so ya ba su wani abu na kyauta duk da Allah ya sa wasu na da taka tsantsan babu ruwansu babu ruwansu wasu ba su karba ba saboda sun sani mai yawa wata nan zaka nema alfarma idan tsautsayi ya kawo ka wajen su hmm? haka duk abin ya riga ya zama kusan kwado haka wani gina wani kyauta wani gina kashi nan dai abin da sai dai ko Allah ya tsare mu dai haka duk inda akan ake da case za a kai ƙara za a yi alƙalanci za a yi hukunci to wasu su fara ƙoƙarin za su lalata maka tunani kawai ko su ɓata ma background saboda wata ran amfanin ka ya zo amma akwai na kirki kwarai da gaske wallahi akwai da babu ruwansu wani za ka gan shi wallahi malam imaninsa da taƙawarsa da kiyaye dokar Allahnsa wallahi alazim ya fi na malami Allah na gaya maka akwai da za ka ga mutum ne mai taka tsantsan yana aikin tsaro yana aikin uniform yana aikin kaki amma za ka samu tun neme jaka tsantsan ai Allah ba a yi haɗuwa gaba ɗaya a baci duka duk inda ga akwai da su akwai na kirki duk inda ga mutanen kirki kuma akwai na banza wanda sunan Allah ce a doron ƙasa wa an yakuna sami'an basiran mutakalliman alƙari ana so ya zama jinsa raɗau kada ya zama kunnan shi da baya ji in kana magana sai ya kai ce ni kace a ana so ya zama jinsa raɗau ya zama yana gani sosai da aka kawo shida zai kalla raɗau mutakallim ya zama yana magana raɗau ba ba gware bane yana magana ba a ganewa na shida adabul qadi ladubban alƙali shi alƙalin karan kansa a musulunci sai ya cik sai ya zama yana da wasu ladubba tukunna ba a kawai shi kina ce to an maida ka alƙali tunda baka nema ba a babu sai an duba an kalla alaman tawalla alqada an yastalzima aladabul taliya malai ce dukkan wanda aka bashi alƙalanci to ya tabbatar da ya kiyaye duba kamar haka an kuna ƙauyen. ana so ya zama mai ƙarfi alƙali ba kana ganin shi ka san inda ƙarfi ne in a dakuwa ne baka saka da shi ba Allah malam ka ga mutumin da in ya kama wuyan ka zai daga ka sama ana so ya zama jarumi mai ƙarfi amma min ghairi unufin ƙarfinsa ɗin ba shi sa ba tare da ya zama ba a so ya zama mai ƙarfi kada ya zama laku-laku kada ya zama mai rangwame mai sassauci hakan nan walainan ana so kuma ya zama mai rangwame mai sassauci mai gairi da'afin amma kada ya zama to kuma ya yi rauni alƙali ana so ya zama tsakatsaki in lokacin ya zama mai ƙarfi kuma mai tausayi ta yadda ƙarfin shi akwai da zai aiki tausayin shi akwai da zai aiki an gane idan kana da ƙari za ka ga abu kala kala malam mutum zai zo gaban ka ya fashe da kuka munafiki shine bai da gaskiya akwai lokacin da kuma mutum zai zo wajen ka ga yana ta zagin ka an yi din ba ka abu kaza ake tuma da nayi ni nayi a tsire ni a kashe ni ba bindiga ta ne ka harbe ni yana cewa kawai da gaskiya kuma zai yi ne shine mai gaskiyar an gane ai saboda yana da gaskiya kuma za a kawo karansa wani sai fusata da haka alƙali wani zai zo ga alƙali ya masa rashin kunya ana so alƙali ya zama mai jarumi amma kuma ya zama yana da sassau saboda a ce a ah, bawan Allah kwantar da hankalinka nan ai kotu ne mu adalci muke wannan zafin kan ba a mana anan ga zafin kan naka a fara magana kuma ta mace ta ta kuka ka san mace ai makamanta ihu sai ta gama shi ce kin gama in eh, sharawa hawa yanki ko ba ta ruwa ta wanke fuskarta to ji karki sake mun hawaye anan bayani zaki mun karki diki mun kuka ka gane eh hatta la yatma fihi zalimun kada karfinsa rangwamansa kada ya sa azzalimi ya ga yayi lako yayi lakula ku da yawa yayi rangwame da yawa yayi sanyi da yawa ta yadda har zai dinga tsammanin a ah, to ai ko da ni ne ban da gaskiya zai taimaka min kada sassaucin naka ya kai zuwa ga haka wala yuhabuhu sahibu haqqin kada kuma ya zama karfin ka ya sa mai haƙƙi ya ji tsoron neman haƙƙinsa a hannunka saboda kai ɗin ma ga kanan wani wani gwarsu hakan nan ni tsoron ma magana nake a gabansa idan ba ka taɓa magana a kotu ba ba za ka iya ba shi yasa aka sa lauya lauya shi ya saba ya tsaya a wani alƙali ya ta sakin layi ya saba to kai ba za ka iya ba don kawai alƙalin ma sai cika ma ido yana sama ya soke gogul a nan eh idan yana magana su ce ina kallon a saman google eh mana ba wa ganin google a nan ba kan hanci eh akwai alƙali haka eh ba eh me kace me kace kai ka maimaita abin da ka faɗa hanci <laughs> sai zari ma ido google din shi a ƙasa mai janji yana kana faɗa yana rubutawa kai ka kula da kalamanka to alƙali to wanda ga alƙali ya masa ka sai fitsari a wando wallahi wani kuma zuciya ta fara bugawa wani wallahi kawai ganin alƙalin ma zai tsorata shi eh fa to shi yasa ma da yake cewa kwarjinin alƙali da ƙarfinsa kare sa kuma mai haƙƙi ya gagara faɗan sa da babu wannan lauyoyin fa wa an yakuna haliman ana so alƙali ya zamanto mai haƙuri mai juriya fi gairi muhanatan amma kada wannan haƙuri da juriyan ya ja masa rauni hatta la yajtari wa alaihi subha'ul khusum raunin abin da sassaucinsa kada ya jawo kuma masu husuma shi za su mishi wawanci za su mishi karantsi shi alƙali wani wawa ga kanan ka zo ka sa mutane google akan shi ka ce google ɗin ka kalle da idonka kada shi alƙalin ya zama ayya ayya in shiru mana kwantar da hankalinka mana so nake in fahimci me kake faɗa to kada alƙali sassaucin nashi ya jawo kuma har masu husuma su nemi su mai karantsi an gane shi yasa idan kana kotu akwai duban zaman kotu a gaban alƙali ba kai saka daura kafa ɗaya akan ɗaya ba sai ma'aikatan gwamnati ce kai sai ga kana gaban alƙali a yanzu ba wai a gaban alƙali ba a yi da haka dole akwai dokokin kotu eh, ana so ya zama wa kuna za a natin ana so alƙali ya zama to mai sassauci warwiyatin ana so alƙali ya zama mai hangen nesa da dogon tunani fi gari muwatsalatin dogon tunani da zai yi da zurfin tunani da zai yi kada kuma ya jawo jinkiri wala ihmal kada ya jawo sakaci da da kesin ba ka gani yanzu abin da ke faruwa ne a kotunan mu mutum zai kashe mutum ko zai laifin kisa sai a shekara goma ana kesin yana da dama idan ƙara daga nan zuwa kwana sittin sai ɗauka ƙara ya ɗauka an je kotu koli supreme ya sai a ce daga nan ne kotun ƙarshe amma kana dama ka dauka kara sai a ce a ah, a koma lower court a sake review za a koma a review review haka za a yi ta yi har maganar yadda su yan uwan mamaci suke jin zafin maganar har za su da jin zafinta daga baya sai a ce to shikenan an yanke hukuncin kisa amma idan a kotun state ne gwamna yana da dama ya masa afuwa daga eh daga kisa ya dawo rai da rai daga baya kuma a ce shikenan gwamnati ta masa afuwa shikenan sai ya fita ku duba yare da aka yi rilizin ɗinta a Kano ta kashe mijinta shekara sha bakwai baya kun tuna yi wadda ta kashe mijinta je mata kishiya mare ba mare sanda ba mare sanda Abuja ne ba gama ba ita tana kullayi akwai ta yarinya a wani ya tofa mijinta a tofa zai mata kishiya ta kashe shi da ta kashe shekara sha bakwai ana kesin yanzu aka ce shikenan mata ɗaurin rai da rai yanzu kuma shikenan sai ya gaci a gwamna ya mata afuwa shikenan an mata afuwa shikenan yi rilizin ta tafi kaga da a ce a lokacin da ya kisan ƴan uwan mamacin suna jin zafin kisan an isa a ce za ta jiki mutane zauna ne amma su ma abin wannan shine ake ta jan kisan yanzu ka duba da kashe Hanifa jiya ma an kai shi kotu ko shekaran jiya ne an kai shi kotu ana ta sakin layi sakin layin ƙarya kama magana farko da fara a kotu ya ce ƙwarai ya kashe ta abinda shari'a ta ta bayar da dama a masa shi ya miƙa wuya ya kashe ta yanzu kuma an ce baya da lauya gwamnati ta bashi lauya gwamnati ta bashi lauya wani mai turanci ya zo ya ta turanci yanzu a case na last two weeks ya ce shi bai kashe ta ba su ba su da kashe ta ba kaga wannan maganar haka za ta wofince a banza shikenan can sai a ce shikenan kotu a ɗaura rai da rai daga nan an masa abuwa, daga nan ya fito shikenan rayuwa kuma ta fara zama sabuwa shi yasa ma dai ce wala ihmal ba a san jinkiri ba a nemo shaidu a yi bincike a tattauna a yi bincike a yi bincike a yi bincike kawai a nemo shaidu a bayyana komai an gama a masa hukunci ka gaya min wanda ka taɓa ji a Najeriya nan tun da aka haife ka wanda ka taɓa ji an kashe shi ka gaya min a yanzu na fara ba ka taɓa ji ba ka taɓa ji kun taɓa ji a ce wannan dai a Najeriya nan daga fara demokradiyya zuwa yanzu a ce gashi yayi abu da kotu ta rataye shi an nuna kotu in ba da lokacin da ake harba barayi ba kotu ce take kaga baya da fura a harbe su a yi tun daga da aka fara demokradiyya ba zo Maryam Sandan nan wadda ta kashe wani yaro dan Abuja nan shekara nawa tun lokacin Obasanjo abinan Goodluck ai abin ya faru ai tun kafin hawan Buhari yanzu gashi ana ta kesin ana ta yi ana ta yi ana ta fafatawa haka waye ka taba ji an kashe inda yanzu wata ta kashe mijinta an kashe ta duk wata wanda mijinta zai mata kishiya ba za ta fara tana daukan wuka ba ballanta ta fara tana dawa mai a ciki ma Allah mata sai kuma yanka alayyahu malan da da teburi haka za su yanka su goga su goga su yanka kukan ma ta suna ji amma wance ta kashe an mata afuwa wance ta kashe an kyare ta wani ma ya kashe shi ma an bashi wani ma ya kashe an bashi a kama kidnapper ya yi kidnapping mutum ɗari ya karɓi miliyan ɗari biyar ya kashe mutane ya yi kaza kuma shi kenan a ji a ana ta kes a kotu an kai shi kotu an kai shi kotu a kai wallahi malam da za a yi shari'ar musulunci kowa sai ya shiga hayyacinsa kowa zai dawo hayyacinsa daidai fa mutum shi da kanshi ma zai na tsoron kansa da kansa Allah dan zaka na tsoron yiwa kanka abu garin yiwa kanka ma kawa wani dan ka san ba za a barka ba sai amma wa an yakuna fadinan ana so alƙali zama mai kaifin tunani za basira ana so ya zama mai hangen nesa fi ghairi ijabin bi nafsi amma idan Allah ya masa wannan baiwar kada ya zama yana jiji da kai wala istighfafin bi ghairi kuma ba a so ya wulakanta waninsa alƙali ba yadda ba kowa ya bashi mutunci saboda bayan Allah ne a gaban kuma aikin addini kake yi wa an yakuna majlisu fi wasadil baladi ana so kotu ta zama to a tsakiyar gari ba a so kotu a bakin gari fasihan ana so kotu zama to mai yalwa babba duk yadda za a nemo shaidu a ce eh wanda abin ya fara ga wasu mutum ɗari biyar ne alƙali ce gaba ɗaya kawo musu kotun za ta ɗauke su yasi ul khusum duk masu rigimar a ce ai bangaren mutane guda biyu, kabilu guda biyu suka faɗa to a kawo su gaba ɗaya wanda suka faɗa duk wanda ya shiga faɗa a kawo shi za a kawo mutum dubu ɗaya sun yi faɗa wala ya di ƙwani shahudi alƙali ba a yadda ya takura shaida ba ba yadda ya matse shaida ba iya abin da ake so ya tambaye shi da ya tambaye shi a iya abin da yake da kes da shi banda wani abu ya adilu bainas bainal mutakasimin fi lahazatin fi lahazihi ana so alƙali yi hukunci tsakanin masu rigima a abin da ya fahimta wa nazirhi da abin da hangen sa ya nuna masa wa majlisihi da abin da zaman nan ya nuna masa wa dukula alaihi da kuma shigowar da aka yi masa fala yi usar khasman duna akhar ba su alƙali ya fifita wani abu da ake rigima da shi akan wani fi shay'in min a ɗaya daga cikin da muka ambata a ba alƙali su ake zama cikakken adalci wa an yahdira majlisul fuqaha'i a hakan ba ku ji fa shari'a musulunci ba a yadda ni alƙali a banna haka gabana duka masu kallon kes da masu kes bane a'a ana so a samu jimajiman jiman malamai ina alƙali to sai a samu jimajiman malamai da ni na san sun fi ni ilimi sun fi ni tsoron Allah sun fi ni sanin cases su zauna kuma a gabana wahalin ilimi a samu malaman ilimi kuma su zauna a gabana bil kitabi wa sunna sun san qur'ani sun sa hadisi suna gabana kaga daga zan yi baran bara ma za su gane ganin su ma zai sa ba zan ma fara yin barnar ba ma wa an yashawirhum fi ma yashkil alayhi idan aka kawo masa kes sabo sai ya ce to wannan kes din na daga shi zuwa rana kaza sai ya rubuta bahasin wayannan malaman da wayannan fuqaha din sai ya ce to mu shiga ɗakin alƙali ofishinsa to sai a zauna ya ce to kun ji wani kes da ni ban taba jin irin sa ba me kuke gani wani malami sai ya ce a to ai irin wannan kesin ya fara zamanin tabi'i ne zamanin sahabi ne zamanin khalifa ne zamanin kaza ba ba wanda ya taɓa ce to ya kuke ganin zami to mu ijtihadi to muna ga aka duba aya kaza ayi kiyasi hadisi kaza a hada muna ga kai hukunci da kaza duka zubakin su ya zama ɗaya sun yadda sun yadda sun yadda shikenan sai ya fita hukunci da shi lokacin da zai kuma suna kallon sa kuma sun san me suka gaya masa kai na zai zalunci babu an matse shi ta ko ina <clears throat> ma yalzamul qadi tahashihi akwai abin da ake so an lazimtawa alƙali ya nisance shi shi ma alƙalin a haka an wajibi ne sun ci wayannan yalzamu alƙalin an hasha umuran kasira wa yubda anha wajibi alƙali ne sun ci irin wayannan abubuwan ya kaurace musu daga cikin su akwai an hukuma an hake an hukuma huwa gadban ba su alƙali ya hukunci yana cikin fushi dama sun yi fada da matar shi ta bata masa rai sai ya zo kotu a fusace sai ga wata mata ita ma mijinta ya kawo ta bata masa rai ya ce good yanzu laifin mata su yi lafta ita wannan wadda ta bata ita ma mijinta rai shi mata ai dukkan su matan nan ba su da albarka tsinanniya kawai shegiya mace ai haushin ki nake ji dama to ba su alƙali ya hukunci a cikin fushi aw sha'irin bi ta'thiri min maradin ko alƙali ya zama yana da jinya a jikin sa alƙali na jin zazzabi mura mura hakan nan ciwon kai yayi kes a ba su dan wannan rashin lafiyar ba zai bar shi ya ji abu daidai yayi tunani mai kyau ba auju in alƙali yana jin yunwa ya yazi bai buɗe baki ba <laughs> ba zai alƙalanci ba bai karya ba ya zo kotu ta ya ce a ni alƙali alƙali indomi da kwai tukunna alƙali ya ji ya ci indomi tukunna ya yi nak a waɗa shi alƙali na jin ishirwa, ba zai hukunci ba a harin idan aka ga alƙali a kotu na ta bibita da mafici fafat fafat fafat cikai alƙali a fita waje saboda garin bibita zai wata magana ta wuce bai ji ta ba ko zafi ya dame shi ya zama yana sauri ya gama abin ya fita a kotun yana sauri albardin ko sanyi ya dama alƙari ya zo kotu ya yi haka ya takure kamar an wasa waka za ruwa to ba a so au sa'ama ko alƙali yana jin gajiya ya gaji tilis aukasarin kasalin ko alƙali jigi shi a mace bi kauli sallallahu alaihi annabi ya ce la yaqdi yanna hakimun bainatni wa ghadban manzo Allah ya ce ba yadda alƙari yayi tsakanin mutane yayi hukunci tsakanin mutane guda biyu ba alhali yana cikin fushi ba yadda ba an hana shi an yi kuma biduni huduri shuhurin ba yadda alƙali yayi hukunci babu shidu ba ne ya hada ku ya ce alƙali dama muna zaune a majalisa sai aka yi kaza ya ce to ina mutane a ce alƙali suna gida a ce to kai ga yamin kai ma ga yamin kawai in yi hukunci ku tafi a'a alƙali sai ya jira shaidu da zo na uku an yi hakuma li nafsihi ba su alƙali ya wa kansa ya hukunci ma kansa an gane kai ne kuna tafiya kai da alƙali sai kai karo da kai karo sai rikici kace kai baka yadda ba kuka je station aka yi aune aune kace baka yadda kace a tura kotu eh sai alƙalin ya ce a tura shi kotun kaza kotun kuma tashi ce ta ya zai yana kan kujera ya ce to kai bayani sai kai bayani sai to ni ma bari yi bayani to waye zai ji ba yadda ba sai dai a tura ko wani kotun daban Auli man la yaqbal la tuqbal shahadatuhu lahum kal waladi ko alƙali yayi hukunci ma wadda ba a karɓar da su kaman da ya zai tsaya ya ba wa uban shida Auli walidi ko uba ya ba wa ɗan shi shaida wa zauja hakan nan a yi rikici a gidan haya a ce kai waye shaidan kai ce matata kai waye shaidan ki ce mijina alƙali ba yadda ya hukunci a nan ba ya miji zai ce matar shi ba ta gaskiya a kulle ta kuma dama ita kadai ce bai da kuɗin aure ga yaran su bakwai a ai ko ma ko ai ko alƙali zai mai uzuri ko kara kulle matan nan ai na hudu an yaqbalu rashwatin alal ala hukumin ba a yadda alƙali ya karɓi rashawa cin hanci akan wani hukunci ba bi sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa la'anatullahi ala rashi Allah ya tsinewa mai ba da cin hanci wal mutashi da mai karba fil hukumi a cikin hukunci in gaje ka ba alƙali cin hanci Allah ya tsine ma alƙalin da ya karba shi ma Allah ya tsine masa na biyar an yaqbala hadiyatun hadiyatun mimman lam yakun yahdihi yuhadihi qabla tawliyatul qada'i an haramta alƙali ya karba kyauta amma idan wanda ya bashi kyautan tun kafin ya zama alƙali dama yana masa kyauta to yanzu ba matsala an san wannan ba dan wata ran zai masa rana yake bashi ba zaman mun ne yanzu kawai muna zaunan nan Abdul Abdul Karim ya saba yana ban abu to dama ya saba zai dan ban abu haka kawai sai aka bani alƙalanci yanzu ya kawo min kaji zan karatu da dama ai bai san zama alƙali ba ko ni ba lo na karanta ba injiniyarin na karanta a digiri na kawai shikenan kawai tsautsaye yasa sai gwamna ya dauko ya ce min tunda ka iya fiqihu bara baka alƙalanci ta a ni fa lo engineering na karanta fa ta ba matsala ai ba aikin aikin ilimin da ake da shi kana da shi ko da ba shine field ka ba to yanzu wannan dama ya saba ka min kaji gida to yanzu ya kawo min alƙali ma sai in karba ce to Allah ya saka da alƙali. amma bai taɓa ban kaji ba Yau an bani alƙalanci kawai sai ya siyo kaji da ƙwalai Brothers masu tafiya da ƙyar ya kawo <laughs> eh fa bai halattan ba annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa manista amalnahu ala amarin dukkan wanda muka bashi wani aiki farazaqnahu rizqan muka bashi albashi na aikin da yake yi fama akazahu ba da zalika annabi ce duk abin da ya karɓa a bayan haka fa huwa ghalul ghalul manzala ya ce barawo shi sata sata yi da haka ba a yadda ko kaɗan alƙali ya karɓi wani abu na cin hanci ba don zai zama zai ɓata al'umma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fa subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah